ya haɗa ba gudu a kullum a cikin farin cikin kisan da goma insha Allah na farko dai na zo tar da ana bayani kuma musamman wanda ake yake bayanin taron dan shi ake yinsa amma dan mu ake yi na farko dai ina jajinta mana abin da ya faru shekara hudu baya matsa cikin ba a cikin wani yanayi wanda na sha tambaya in ba na ba da ansa na kasa domin irin dukan da yake sha na rashin gwamnati kowa ya tashi kaza domin kowa ya yaƙi zarce ta amma muna ganin ya zami da mutane in ka taɓa shi ba a yi shi in ma kawo moshin mun gani ba ma a saurara to fatan mu Allah ya kawo mana canji Ko kuma alama in Allah da za a yi nasara kuma muna sa ran insha Allah za a yi gwamnati ba taɓa irin ta ba kamar yadda ake cewa kwankwasiya haka za shi aminiya insha Allah daga yau ya zama aminiya ba wai kusa akwai muke da shi ba yanzu muna da kamar da shi akwai dan gwatansa to shi ma zama aminiya namu da kwankwasi Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu Allah ya kai gida lafiya assalamu